yammacin asabar 24 ga watan rabi'ul akhir hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa na da shekara 1436 daidai da 14 ga watan february shekara ta 2015 wannan shine kaset na tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafan shekul islam asani ibn qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin zadul ma'adi wani irin kundi ne na tarihi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda littafin nan komai da ruwanka ne dangane da abin da ya shafi rayuwa da manhaji da tsarin zamantakewar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da ibadojin shi da wa'azi da jihadi da ainihin hulɗar da ya yi da mutane tun daga 'yan uwa da dangi da sahabbai da iyalai da abokan gaba kafirai da dukkanin wani wanda annabi sallallahu alaihi wa ala wasallama ya hulɗa da su wannan karatu kuma ci gaba ne da ainihin karantar da littattafan tattafan da malam Muhammadu awwal adam al-albani rahimahullah ya ainihin ɗaukawa kanshi karantar da su a wannan majalisi mai albarka na makarantar darul hadisi salafiya wanda daga ciki akwai littattafan su al'imamu shekul islam ibn taimiya da ɗaliban shi su ibn al da makamantansu idan jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna ta bibiyan ibn al aljauziya al ibn qayyim yana kwararo mana bayanai a cikin mukaddimar da yake yi a wannan littafi dangane da tsarin yadda Allah maɗaukin sarki yake fifita wasu halittu akan wasu da kuma abubuwan da da su ne ake iya gane fifiko tsakanin mutane ko garuruwa ko ranaku ko dararraki ko wasu abuwa makamantan waɗannan domin kwana inda yake magana dangane da matsalar ta shafi bayani akan tsakanin ranar arafa da ranar juma'a wanne ne tafi falala ya gama bayani akan wannan sannan ya ɗauko magana akan cewa daga cikin ainihin wato wannan matsala akwai bayani akan haɗuwa da ake iya samu tsakanin arafa da juma'a menene fa'idar da za a samu idan aka ce yau arfa kuma ranar juma'a Ya ce akwai fuskoki da dama da za a iya fahimtar wannan daraja da take faruwa idan aka samu haɗuwa tsakanin arfa da juma'a shine ma da yake cewa ahaduha na ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan shine ijtima'ul yawmaini alladhina huma alladhaini huma afdalul ayyami idan aka samu haka to an samu haduwa tsakanin ranaku kenan guda biyu waɗanda su ɗin dukansu suna daga cikin ranaku mafiya falala asani abu na biyu annahu al-yawmu alladhi fihi sa'atun muhaqqaqatu al-ijaba kasancewar ranar juma'a rana ce wadda a cikinta akwai wani lokaci wanda tabbas idan mutum ya addu'a a daidai wannan lokacin to Allah yana amsa wannan addu'a wa aktharul aqwali annaha akhiru sa'atin ba'd al-'asr yace mafi yawan maganganun malamai sun tafi ne akan cewa wannan lokacin shine lokaci na ƙarshe bayan sallar la'asar a ƙasa yamma ce rawa abu dawuda a cikin lamba hadisi na 1148 fi salati babul ijabati ayyatu sa'atin hiya yawmul juma'a babun da ke bayani akan lokacin amsa tambaya din nan lokacin amsa addu'o'i wani lokaci ne a cikin ranar juma'a yace wan nasa'i imamu nasa'i ya fitar da wannan shi ma a cikin juz'i na uku shafi na 99 zuwa na 100 fil juma'a babu waqtil juma'a an jabir ibn abdullahi an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala manzon Allah yace yawmal juma'a finta ashara yuridu sa'a yace ranar juma'a akwai sa'a guda goma sha biyu a cikinta la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla shay'an illa atahu Allah azza wa jalla ba a samun wani mutum da zai yi addu'a a cikin wannan lokaci sai Allah maɗaukin sarki ya bashi wannan abin da ya roka faltamisuha ku nemi wannan lokaci akhir sa'atin ba'da da asr awa ta ƙarshe bayan sallar la'asar ma'ana idan ka ɗauka cewa wuni shine rabin rana a cikin shi akwai awa goma sha biyu ko abu makamancin haka don aka raba shi gida goma sha biyu to kashi na ƙarshe na waɗannan rabe-raben kafin faɗuwar rana shine magana mafi inganci mafi rajjahanci cewa ita ce wannan awa da ake amsa wannan addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara ana wa sanaduhu jayyidun isnadun wannan hadisi ingantacce ne kyakkyawa ne وصاحب الحاكم اتكن جزء ندايا شافي ن 279 وافقه الذهبي وصاحب النووي ديك waɗannan معلمي sun inganta wannan hadisi وحسنه الحافظ ابن حجر الامام ibn ابن ya kyauta wannan isnadi وله شاهد inda الترمذي kuma wannan isnadi yana da abun zai kara mushi karfi a gun al-Imam al-Tirmidhi a cikin shafi na 489 min hadisi Anas ibn malikin bi lafzi cikin riwaya Anas ɗan Malik Faɗin madaukakin eh, fadin manzo alaihi salatu wassalam cewa iltamisu sa'atan lati turja fi yawmil juma'ati ba'da al-'asr ila ghaibubati shamsi ku nemi wannan awa wadda ake sa ran amsa addu'a a cikinta ranan juma'a daga bayan la'asar zuwa ɓacewar rana wa sanaduhu hasanun fi shawahid isnadin wannan shahidi zai zama kyakkyawa shi ma idan an gwada shi da sauran shawahid ma'ana dai magana mafi rinjaye shine akwai wata awa a bayan la'asar kusa da faduwar rana ranar juma'a wadda babu musulmin da zai roki Allah a daidai wannan lokaci face Allah ya amsa mishi wannan yana ƙara nuna falalar da juma'a take da ita wa ahlul mawqifi kulluhum idzaka waqifuna lid-du'a'i wa tadarru'i kuma kar a manta dama yana kokarin gwada mana abinda za a samu na falala idan juma'a ta dace da arafa yace to a dai wannan lokacin kaga su kuma mutanen da suke tsaya a arfa wannan juma'a suna nan sun tsaya suna ta kokarin addu'a da rankwafawa a gaban Allah as-salis abu na uku muwafaqatuhu li yawmin li yawmi waqfati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dacewar da juma'a tayi da ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hawo arfa الرابع ابن هدو anna fi ijtima' al-khala'iq min min aqtar al wa salati Juma'a za a samu kenan mutane sun haɗu daga dukkanin ƙasashen duniya dan sauraron huduba da sallar juma'a wanda limamin arafa zai wa yuwafiqu dhalika ijtima'a ahli arafa yawma arafa bi arafa a ce kuma wannan ya dace da haɗuwar mutane masu aikin haji a arafa kuma ranar arafa ɗin sannan a arafa su mutane ne masu aikin haji suna cikin ihramin su kuma ga su a filin arafa sannan a ranar arafa kuma wato suna aikin haji na arafa aikin arafa na cikin farlan aikin haji fa yahsulu min istima'il na fi masajidihim sai zama an samu tattaruwan musulmai a gaba bambantan garuruwansu a masallatansu wa mawqifihim min duai da kuma tsayawar da suka yi a arafa wajen addu'a wata da rankwafawa a gaban Allah ma la yahsilu fi yawmin siwahu abinda bai iya a samu a rana wadda ba juma'a ba ba kuma arfan ba alhamis abu na biyar daga cikin falalar haduwan arfa da juma'a anna yawmal juma'ati yawmu idi cewa ranar juma'a rana ce ta idi wa yawmu arafa yawmu idin li ahli arafa haka nan ita ma ranar arafa rana idi ce ga mutanen da suke tsaye a arfa din walidhalika kuriha liman bi arafa saumu don haka ake jin kyama ga wanda yake arafa ma'aikacin aikin haji wanda yake arafa makruhi ne ba a so ya azumi wa nasa'i an abi hurairata kala a cikin littafin nasa'i sunan din shi daga abu huraira yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an sawmi yawmi arafa bi arafa manzo alaihi salatu wassalam ya yi hani daga azumin arafa ga wanda yake tsayuwa arafa malayi marba zai ce wa fi isnadihi nazar amma akwai wata tababa game da isnadin shi a ƙasa ya ce rawahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba ta 2440 fi siyami babu fi saumi babun fi saumi arafa babun da ke bayani akan azumin arafa da ibn maja a lamba hadisi ta 1732 fi siyami shi ma a cikin kitabu siyami babu siyami mai arafa da imamu ahmad a cikin mujallar na biyu shafi na 304 da kuma 446 wa sanaduhu da'ifun isnadin wannan riwaya yana da rauni li jahalati mahdi ibn harbin al saboda ainihin ba a san wane ne mahdi ibn harbin al ba majhuli ne malama hadisi ba su san shi ba kama zakar al-musannif kamar yadda ibnul al-qayyim ya faɗa inda ya faɗa a sama da yace wa fi isnadihi nazarun fa inna mahdiya ibn harb al-abadi laysa bi ma'rufin wa madaruhu alayhi wannan mutumin mai suna mahdi ibn harb al-abadi dukkanin hanyar tana gangarowa ne ta kanshi hanyar isnadin ta kanshi take kuma ba a san shi ba walakin sabata fi sahihi min hadisi ummul fadli sai da ya tabbata a cikin ingantacciyar riwaya na ainihin wato bukhari da muslim kenan ta hanyar ummul fadli take cewa anna nasan tamarau indaha wasu mutane sun yi musu a wajenta yawma arafata ranar arfa fi siyami rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da cewa manzon Allah yana azumi ko baya azumi fa qala ba'dhum wasu suka ce huwa sa'imun yana azumi wa qala ba'dhum wasu suka ce laysa bi sa'imin baya azumi fa arsalat ilayhi bi qadhin bi qadhi labni sai wannan mata ta tura mishi aka kai mishi wani kofi na nono wa huwa waqifun ala ba'irihi bi arafata yana tsaye akan raƙuminsa a arafa fasharibahu da aka yi manzo alaihi salatu wasalam sai manzo Allah ya karba wannan kyauta kuma ya sha nonon kowa yana gani kaga ya tabbata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace shi bai azumi ranar arfa ba haka samali yace rawahu malikun fil muwatta maliku ya fitar da wannan riwaya a cikin muwatta mujalladi na 1 shafi na uku da saba'in 375 fil hajji a cikin kitabul hajji babu siyami siyam yawm arafa da kuma al-imam bukhari a cikin mujallad na fatul bari shafi na biyu da shida fi sawmi a cikin kitabus sawmi babu sawmi yawm arafa sai kuma muslim a cikin lamba hadisi na uku a cikin kitabus siyami shima babu istihbabil fitr lil haji yawm arafa babun da ke bayani akan mustahabi ne ga ma'aikacin aikin haji ya sha ruwa ranar arafa kare azumi wa akhrajat tirmidhi tirmidhi ma ya fitar a cikin lamba ta 751 an ibn umara annahu su'ila an sawmi yawmi arafa fa qala hajjtu ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama falam yasum yace an tambayi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa game da azumin ranar arafa sai ba da amsa da cewa to ni dai abdullahi nayi aikin haji tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam kuma bai yi wannan azumin ba wa ma abi bakrin falam yasum haka nan tare da sayyidina abubakar shi ma bai yi wannan azumin ba wa ma umara falam yasum haka nan nayi tare da umar shi ma bai azumi ba wa ma usman wa ma usmana falam yasum nayi tare da sayyidina usman shi ma bai azumi ba wa ana la asumuhu ni ma bana yin azumin arafa wala amur bihi kuma bana cewa wani ya je yi wala anha anhu wanda kuma duk ya ga zai je yi ni bana cewa karye wa rijaluhu rijalus sahih mazajin wannan isnadi mazaje ne wanda suke ainihin wato masu mazajen ingantacciyar riwaya kaga wannan ita ce fatawan sayyidina abdullahi dan umar dangane da azumi wa qad ikhtalifa fi hikmati istihbabi fitr yawm arafa bi arafa sai sake kuma sakin layi yace an yi sabani game da hikimar da ta sa aka ce mai aikin haji ya sha ruwa ranar arafa kada ya azumi faqalat ta'ifa wasu malamai suka ce da ya taqawwa ala du'a dan ya zama ya samu ƙarfin yin addu'a kar yi rauni wajen addu'a saboda lokaci ne bigire ne na yin addu'a mai yawa da maimaitawa da naciya to wanda yake azumi dan ya samu kasha cikin halin rauni ba zai iya jurewa ba wa hadha huwa qawlul khirqi wa ghairihi wannan shine magana al-imam al-khirqi da wasun shi wa qala ghairuhum wasunsu kuma suka ce minhum shekul islam ibn taimiya cikin wasun har da malaminmu in ji ibn al kenan shine shekul islam ibn taimiya rahimahullah suka ce alhikmatu fihi annahu eidun li ahli arafa hikimar da ke ciki ai wannan ranar idi ce ranar sallah ce ga mutanen da suke tsaya arafa fala yustahabbu sawmuhu lahum da ka ba shi da daga cikin mustahabbi mutum ya azumi ranar sallah duk wanda yake aikin hajji arafa sallah ce gare shi taro ne ma'ana na biki na addini gare shi wanda addini ya goyi baya to babu kyau kuma mutum ya azumi ana taron biki na addini kaman sallah karama ko babba ko arafa din qala ibn al-qayyim yake cewa a ibn taymiya yake wa dalilu alaihi al-hadith alladhi fi sunan dalilin tabbatar da wannan mazhabi cewa ranan arafa idi ne ga mutanen arafa shine hadisin da ke cikin sunan anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala daga manzon Allah alaihi salatu wassalam yace yawmu arafa wa yawmun nahari wa ayyamu mina aiduna ahlul islam yace ranar arafa da ranar soke dabba ranar babbar sallah kenan da kuma kwanakin mina sune 11 da 12 da 13 ga watan zulhijja yace waɗannan kwanaki dukansu bukukuwa ne gare mu mu musulmai wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin mujallal na na ah, musnad din shi shafi na 151 da Abu Dawuda a lamba hadisi na 2419 a cikin kitabu Sawmi babu siyami ahli tashriqi bi da lafazin arafa yawmu arafa wa yawmun nahri wa ayyamu tashriqi iduna ahli islam wa hiya yawmu aklin wa shurbi da wannan lafazin cewa ranar arafa ranar sallah ranar canyen nama wannan biki ne gare mu musulmai ayyamu aklin wa shirbin kwanakin ci ne da sha min hadisi uqbah ibn Amirin radiyallahu anhu wannan riwaya ta sabi ne uqbatu dan amirin Allah ya kara masa yadda wa isnaduhu sahihun da isnadi ingantacce warawahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da wannan riwaya a cikin lamba hadisi na 773 fi saumi a cikin kitabu saumi wa qala tirmidhi yace hadha hadisun hasanun sahihun wa qala al-hakim hakimu yace wasawul hakim hakim ya inganta shi a cikin mujallad na 1 shafi na 434 wa wafaqahu adh-dhahabi imamu zahabi ya dace da hakim akan wannan ingantawa da yi wannan hadisi a shi hadisi ne tabbatacce insha Allah ina fata mun gane wannan sai malam ibnu qayyim ya ci gaba da cewa qala shekura malamin mu ibnu taymiya kenan Allah ya gafarta mishi ya ce kunu yakunu yawmu arafa aidan fi haqqi ahli arafa amma ya ranar arafa idi ne ga mutanen da suke arafa kadai lijtima'ihim fihi saboda sun taru a arafa ɗin. bi khilafi ahli al-amsari banda mutanen da ke sauran birane waɗanda ba su samu tafiya aikin hajji ba fa innahum su mutanen da ke sauran garuruwa innama yajtami'una yawman nahari su kuma suna taruwa ne ranan babbar sallah fa kana huwa al in fi haqqihi sai zama ranan babbar sallah wa shagarin arfa to su a wajen su wannan shine ranar idi wal maqsudu annahu idan tafaqa yawmu arafa wa yawmu jumu'a faqad ittafaqa idanu ma'a yace a takeice dai abinda duk ake nufi da wannan dogon surutun shine wannan duk dogon zancen da ibul qayyim yake yace abinda yake nufi shine tabbatar da cewa aka samu haɗuwa tsakanin ranar arafa da ranar juma'a to hakika rana guda biyu ta bukukuwa sun haɗu da aka ƙarin falala ne ga sunan ya ambaci guda biyar sai ce as-sadis falala ta shida game da haduwan juma'a da arafa annahu muwafiqun li yawmin ikmalillahi ta'ala dinahu li ibadihi cewa ranar arafa kuma ranar juma'a tana dacewa da ranar da watin Allah maɗaukakin sarki ya cika wa mu'minai addinin su wa itmami ni'matihi alaihim ya cika musu ni'imarsa kama sabata fi sahih al-bukhari kamar da aka ya tabbata a cikin littafin Imam al-Bukhari an tariq ibn shihab an an tariq ibn qala daga tariku dan shihabu yace jaa yahudiyyun ila umar ibn al-khattab fa qala wani ba yahude yazo gun sayyidina umar dan khattab yana cewa da shi ya amiral mu'mini ce ya kai sarkin mu'minai ayatun taqra'unaha fi kitabikum akwai wata aya da kuke karantawa a cikin littafin ku alqur'ani law alaina ma'asharal yahudi nazarat yace wallahi da mu ne yahudawa Allah ya saukar da wannan aya wa na'lamu dhalika al-yawm alladhi nazalat fihi kuma da a ce mun san bayan an saukan mana mun san ran da aka saukar da wannan karatu lattakhadnahu idan shi da mu yahudawa da mun da wannan abin ya zama biki qala sayyidina umar ya ce mishi ayyu ayati wace aya ce qala yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan aya ta uku a cikin suratul ma'ida fadan Allah da yace a yau dinnan na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata akan ku sannan na yarda muku da addinin musulunci a matsayin addinin da za ku bi kala umar radiyallahu الله ibn khattab Allah ya ƙara masa da yace inni la a'lamu al-yawma alladhi nazalat fihi wal makana alladhi nazalat fihi yace wallahi ni Umar na san ranar da aka saukar da wannan aya kuma na san wurin da aka saukar da wannan aya nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bi arafata yawma arafa yace ta sauka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yawmu juma'a ko bi yau yawmu juma'a a arafa kuma ranar juma'a wa nahnu waqifuna ma'ahu bi arafa muna tsayuwa arafa da shi aka sauka mishi da wannan aya a aikin hajjin bankwana bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallar na ɗaya shafi na da bakwai a cikin kitabu kitabul imani babu ziyaratul imani wa nuqsanihi babun da ke bayani a kan ƙaruwar imani da raguwarsa da kuma a cikin mujallar na takwas shafi na ɗari biyu da uku a cikin kitabu tafsiri a cikin awwal suratul maida da cikin da kuma mujallar na 3 na 13 shafi na takwas a cikin kitabul ihsam bis sunna warahu muslim musulun ya fitar da wannan riwaya a cikin sayi ɗinsa a lamba hadisi na 317 fit tafsiri shi ma a cikin kitabu tafsir na imam musulun a takaice musulmai sun san inda aka saukar da wannan aya kuma sun san sa'ad da aka saukar da ita amma ba addinin musulunci ba ne a dinga kirkiran bukukuwa kawai na tunawa da wasu ranaku ko wasu abubuwa ko wasu ahdath na baƙin ciki ko farin ciki duka babu wannan a musulunci idi guda biyu ne a musulunci gyal su ne karama da babbar sallah duk abin da ya wannan ci wannan daga cikin tarurrukan da ake yi na shekara-shekara ko bayan lokaci-lokaci da sunan wani biki wai wanda ake dangantawa ga musulunci wannan baya cikin addinin musulunci ko miskal zartin kasu kenan babu ragi babu kari haka wannan duk da musulmai sun san lokacin musulmai sun san rana sun san inda aka saukar shi kenan bai ba da dama a ce yanzu duk da aka zo juma'a ta zagayo arafa sai mu ce bari mu wani biki na musamman na tunawa da ran da aka saukar da aya ta ƙarshe da ke nuna cikar musulunci ba babu wannan a cikin addinin musulunci babu shakka waɗanda suke wannan daga cikin waɗanda suke cewa kansu musulmai to ba komai suke ba illa kwaikwayo da yahudawa da ainihin maguzawa kaji yahudawa su ne suke gogoriyon ina ma da su aka sauka wannan aya ina ma da a ce a cikin addinin su ne suke da wannan fallar kuma sun san lokacin da ta zama idi Allah shi riddu as-sabi'u abu na bakwai annahu muwafiqun li yawmil jam'il akbar wannan rana ta juma'a idan ta dace da arafa to tayi kama da ranan babban taro wal mawqif al-a'zam da kuma ranan babbar tsayuwa yawmil qiyama shi ran tashin al Allah ya tsare mu fa innal qiyamata taqumu yawmal juma'a domin ita al za ta tsaya ne ranar juma'a kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama yadda manzan Allah ya ce alherin Allah ya kai ga malam ibnu qayyim kama yadda muka sha fada waɗannan malamai malamai ne na Allah kaji duk maganar da ya yi ɗaya biyu sai ce saboda Allah ya ce saboda manzan Allah ya ce ba maganar shi bace ba ta iyayen shi bace ba ta malaman shi bane ba ra'ayin mazhabin su bane maganganu ne wanda suke ɗaure da nassoshin Alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da fahimtar malamai magabata wannan shine manhajin salafiya din wannan shine irin addinin annabi da sahabbai din wannan kuma shine kadai manhaji na salama da tsira duniya da lahira alherin Allah ya kai gare su gaji yace ranar kiyama za ta tashi ne ranar juma'a ba shikenan sai ya shiru ya fara muzurai ba yace saboda annabi ne yace khairu yawmin tala'at alaihi shamsu yawmul juma'a mafi alherin rana wato wuni da rana ta fito a cikin sa shine ranar juma'a fihi khuliqa adam a ranar juma'a aka haifi baban aka halicci baban mu annabi adam wa fihi udkhila janna a ranar juma'a aka shigar da mahaifin duk duniyar nan shine adamu alaihi salam ranar juma'a aka shigar da shi cikin aljanna wa fihi ukhrija minha kuma ranar juma'a aka fito da shi daga aljanna wa fihi taqumu sa'a kuma ranar juma'a za a yi tashin alkiyama to kaji shine mahallin shahid din wa fihi sa'atun kuma a cikin ranar juma'a din akwai wani lokaci la yuwafiquha abdun muslimun yas'alu al'ullaha khairan illa a'tahu iyahu babu wani bawa musulmi da zai roki Allah ubangiji wani alheri akan wannan lokaci sai Allah ya bashi wannan alherin wannan hadisi Malik ya fitar da shi a cikin mujallar na ɗaya shafi na ɗari da takwas na muwatsa kenan da a cikin kitabul juma'a babu ma ja a fi sa'atin da tifiliyomil juma'a da muslim a lamba hadisi na ɗari takwas da ainihin hamsin da biyu da ɗari takwas da hamsin da hudu shi ma a cikin kitabul juma'a babun fi sa'ati allati fi yawmil juma'a da kuma babu fadli yawmil juma'a da alimamu abu dawuda a cikin lamba hadisi na ɗari ɗaya amin na dubu ɗaya da arba'in da shida a cikin kitabul juma'a babu fadli yawmil juma'a wa lailatul juma'a da kuma al-Imam a cikin lamba hadisi na 484 shi ma a cikin al-Jum'a babin da ke bayani akan falalar ranar Juma'a cikin hadisin Abu Huraira duka suka fitar da wannan riwaya ina fata mun gane wannan allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi yawman yajtami'una fi. dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wa bayinsa wannan rana ta juma'a su dinga haduwa duk mako yadhkuruna al-mabda'a wal ma'ada su dinga tuna ranar farkon halitta da ranar komawa zuwa ga Allah mai halitta farkon halitta da aka yi ta mutane shine Adamu alaihissalam to ran juma'a aka fara wannan aiki haka komawa zuwa ga Allah tashin alkiyama ran da dukkanin ƴaƴan Adamu za su koma gaban Allah don hisabi to shi ma ranar juma'a ne aka duk juma'a a dinga taruwa don a dinga tuna cewa babu shakka akwai wannan rana ta komawa a dinga tuna wannan rana wal jannati nar a tana cewa kuma za a koma gidaje guda biyu da wuta da aljanna da aljanna da wuta Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka kai mu aljanna waddakhara Allah ta'ala li hadhihi al-ummata yawm al-jum'a li hadhihi al-ummati yawm al Allah madaukakin sarki ya taskace wannan rana ga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'a tunda yahudu sun ne lalibeta basu samu ba suka suka yi kuskure suka fada wa asabati sannan kiristoci su ma suka lalube ta ba su samu ba suka yi kuskure suka fada lahadi sai Allah madaukakin sarki ya datar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da dacewa da wannan rana ta juma'a Allah ya datar da al'umma ta annabi ga wannan dace Allah ya samu dace ولهذا sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dan haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance. yaqra'u fi fajrihi suratai, sajada wa hal ata 'ala al-insani manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance ranar juma'a idan zai salla asuba to abin da yake karantawa raka farko shine alif lam sajada raka ta biyu kuma hal alal insani hinun min ad-dahr suratul insan lishtimalihima ala ma kana wa fi hadha yau? domin waɗannan surori guda biyu suna ɗauke da abin da ya faru a farkon halitta da kuma abin da zai faru a ƙarshen duniya ranar alkiyama ma'ana tuna mutane cewa wannan ranar fitar juma'a hala ita ce kiyama ko ba ita ba ce to irin ta ce ba mako mai zuwa ko wani mako na sama ko wani mako hadderen da za a kai wannan hadisi ne ingantacce da bai inganta ba a cikin shi kawai shine lafazin cewa yudimu zalika cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam titir haka yake shine kawai shuzuzin da aka samu ƙari ne na waɗanda suke ba masu sabt ba a cikin riwaya ina ba ta mun fahimci wannan zamu ji takhrijin da malam zai da haka ya kamata limamai su kula da wannan limamai na masallatan musulmai limamai na ahlus sunna su kula da wannan duk ranar juma'a idan liman ya zo sai ya karanta mutane irin wannan karatun shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam in yaso. ba dole bane ya zama yana dimantan haka babu laifi dan wata juma'a bai yi ba saboda wani uzuri ko wata larura ko ganin bukatuwa zuwa ga a takaita ko a yi wani abu daban babu laifi amma dai sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi karanta waɗannan surori guda biyu ranar juma'a a sallar asuba to ya kai liman ko ka haddace su tun baka haddace ba sai kai maza ka haddace ba yi da wani wahala hadda zama za ka kawai ka haddace ina ba ta mun gane wannan in ka ba kanka mako guda da dakikancin ka zaka hada suratul insani da suratul jumaa da suratul eh, hal ata alal insani ina su abu amma marku ne malaman hadda mutum ba zai haddace wannan ba eh, da dakikancin shi a mako guda ma'ana daga yau asabar kafin juma'a ta zagayo in kai ne limamin angoko in dai baka iya ba ya kamata ka iya karka ce to ai ni ban kai nan ba to bai kamata ma kai limanci ba kai nan ba ba kai ne qara'ul qawmi li kitabillahi ba kenan Allah ya shirye da mu da haka wannan yana daga cikin sunna karanta waɗannan surori a sallar sallar asuba ranar juma'a akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin mujallad na biyu shafi na 314 cikin kitabul juma'a babu ma yuqra'u fi salati al-fajr jumaa babun da ke bayani akan me ake karantawa a sallar asuba ranar juma'a da muslim a cikin lamba hadisi na 880 a cikin kitabul juma'a babu ma yuqra'u fi jumaa da Imam an a cikin mujallad na biyu shafi na 159 min hadisi Abi Hurairata wa akhrajahu Muslim Muslim ya kara fitar da wannan riwaya har ila yau a cikin lamba hadisi na 1889 da Tirmidhi a cikin lamba hadisi na 520 da Abu Dawuda a cikin lamba hadisi na 1000 da arba'in da saba'in da hudu da imamun nasa'i a cikin a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari da hamsin da tara da ahmad a cikin juz'i na uku shafi na 234 min hadith ibn abbas wannan hanya ce ta imamu imamul qurra min as-sahaba abdullahi dan abbas radiyallahu anhu hibrul umma sai ce a lishtimalihima ala ma kana wa ma yakunu fi dhalika al-yawm ko min khalqi adama tun daga halitta annabi adam wa dhikril mabda'i wal ma'adi sannan surorin suna magana akan fara halitta da kuma waye da halittu wa dukhulil jannati wan nari da shiga aljanna da shiga wuta fa kana yudhakkirul ummata fi hadha al-yawm da haka manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai kasance yana tunawa al'umma a wannan rana bima kana fihi da abin da ya faru a cikin wata rana irin ta can farkon duniya wa ma yakunu da kuma abin da zai faru a wata rana irin ta a ƙarshen duniya fa hadha fa haka zai tadhakkaru al-insanu bi a'zama bi a'zami mawaqif ad-dunya da haka ne mutum zai dinga tuna waɗannan wannan lokaci wato masu girma a duniya wa huwa yawmu arafa ranar arafa ya dinga tuna wa mutum al-mawqif al-a'zama bayna yaday rabbi subhanahu fi hadha al-yawm aini ya dinga tuna wa mutum wannan tsayuwa da za a yi gaba ga Allah ranar alkiyama a irin wannan rana din ma'ana idan kana filin arfa ranar juma'a kaga irin fululun mutane dubban mutane ko ka ce miliyoyi a irin yanzu kowa daga shi sai yana cikin sulle babu komai a jikin shi sai mayafi kawai babu wani babba babu minista babu shugaban ƙasa babu mai martaba babu mai kuɗi babu malami ba talaka kowa an zama iri ɗaya duka ibadullahi kawai an tsaya ga baki ɗaya an rusuna a gaban Allah ana neman gafara ana neman ahuwa ana neman bukatu a wajen Allah to wannan sai tana maka da irin taron da za a yi a gaban Allah ranar alkiyama babu shakka wannan makwatance ne mai ban sha'awa da kuma ƙoƙarin tabbatar da muhimmancin da falala da ke samuwa idan aka ce arafa ta zo ranar juma'a Allah ya shirya da mu sai mala ya ci gaba da cewa a walayen tasifu hada hatta yastaqirra ahlul jannati fi manazili kuma cewa ranar ba za ta yi rabi ba ranar kiyama din har sai mutanen aljanna sun samu tabbatar zama a cikin ainihin gidajen su na aljanna Allah ka samu a ciki wa ahlin nari fi manazilihim rana ba za ta raba ba ranar alkiyama har sai mutanen wuta sun riga sun natsu sun natsu kenan sun dai samu shiga cikin wutar su Allah ubangiji ya tsare mu as-samin abu na takwas anna ta'ata alwaqi'ata min almuslimina yawm aljum'a ayyukan da'a da musulmai suke yi ranar juma'a wallatar juma'a da kuma daren juma'a aksaru min hafi sa'iril ayyam waɗannan ayyuka na da'a sun fi yawa fiye da sauran ranaku hatta inna aksar ahlil fujuri yahtarimuna yawmal juma'a wa lailatahu yace har zaka samu wasu daga cikin fajirai wanda suke mutanen banza suna girmama ranar juma'a da daren juma'a wa yarawna anna man tajarra'a fihi alal ma'asi lillahi azza wa jalla ajjalallahu Allahu qubatahu wa lam yumhilhu suna da canfi cewa wanda duk yi ganganci ya je ya yi sabo ranar juma'a ko daren juma'a to Allah baya kyale shi sai an je lahira Allah zai gaggauta yi mai azaba da haka za ka ga a lokuta irin na da mutanen da suke yin barna ko a nan kasashen masu yin karta ludo da masu zuwa daduro da makamancin haka da barayi to ban da daren juma'a ban da ranar juma'a za a ce wani rana mai falala sai kowa ya kame daga barnar da yake yadda kasa idan azumi ya shigo mutane suke rage barna saboda an daure musu aljanunsu da shedarin da suke zuga su ko wa hadha amrun qad istaqarra indahum wa alimuhu bitajarub yace kuma wannan al'amarin ya riga ya tabbata a cikin aqida fajirai kuma sun gane shi a aikaci ya faru da wasu wani ya je wata barna ranar juma'a ko daren juma'a sai wani mugun sakamako ya biyo baya ko dubuta cika sai ya ce ai saboda daren juma'a ne sun riga sun canfa kuma yana aukuwa wa li azamil yawmi wa sharafihi inda Allah wannan saboda darajar ranar da alfarma wannan rana a wurin Allah wa ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala subhanahu lahu min sa'ir min bayni sa'iril ayami da kuma yadda Allah ya zabi wannan rana banda sauran ranaku wala raiba anna lil waqfati fihi maziyatan ala ghairi babu kokonto kuma akan cewa tsayuwa rana ainihin wato arfa ranar juma'a yana da maziya akan tsayuwa akan sauran ranaku kamar yadda ranar juma'a dama take da ibadu ƙari akan gama garin ibada banda sallolin da za a yi da aka saba asuba zuwa sallar dare ranar juma'a tana da ƙare-ƙare misali karatun sotul kafi tun daga fitowar a ranar juma'a da kuma yawan yi wa manzo Allah sallallahu salati fita zuwa ranar sallar juma'a din yin wanka canza kaya masu kyau da makamantan abubuwa da yawan ambatan Allah ya tabbata a cikin ayyukan ranar juma'a to wannan ƙarin ayyukan sai kuma ya haɗu da ranar arafa wanda ita ma dama rana ce ta musamman ta ayyukan alkhairi da rankwafawa a gaban Allah da neman gafara to kaga sai ya ƙara ma ranar yawan ayyukan alkhairi ina fata mun gane at-tasi'u abu na tara in ji malam ibnul qayyim yace annahu muwafiqun li yawmil li yawmil mazid fil janna wannan kuma ya dace da ranar da ake ƙara wa mutane falala a aljanna da Allah ya ce wala daina mazid dinnan wanda ƙarin malamai sun fassara shi ne ganin fuska Allah da ɗan aljanna za su yadda Allah idan ya musu kashafi suka ganshi ga baki ɗaya za su ji sun manta da duk wata ni'ima da suke ciki duk ni'imar aljanna za su manta da ita gaba ɗaya kamar ma ba ni'ima ba ce Allah ka sanya mu daga ciki wa huwa al-yawm alladhi yujma'u fihi ahlul jannati fi wadin afyah ita ce ranar da za a hada yan aljanna gabaki baki ɗayansu a wani fili wanda yake mai faɗi kwarai wa yunsabu lahum manabiru min lu'lu a kakkafa musu mumbarai wanda suke na lu'lu'i ne wa manabiru min zahabin da wasu mumbarai na zinariya wa manabiru min zabardadin wa yaƙutin, da kuma mumbarai na eh, zabarjadu da yaƙutu duka sunayen wasu mawad ne masu alfarma masu daraja ala kusbanil misk akan rairayi na almiski wanda shine rairayin gidan aljanna fayanzuruna ila rabbihim tabaaraka wa ta'ala sai bayin Allah ɗan aljanna su ga Allah ubangijin su madaukakin sarki ya Allah ka sanya mu daga ciki wa yatajalla lahum Allah ubangiji ya bayyana gare su fayarawnahu iyanan sai su ga Allah kurukuru rawahu shafi'i imamu shafi'i ya rawaito hadisin da yabo da wannan lafazin bi nahwihi da kwatankwacin wannan a cikin al'ummu ta imamu Shafi'i cikin juz'i na ɗaya shafi na ɗari da tamanin biyar, min hadisi Anas ibn Malik wa fi sanadihi Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami wa huwa matruk malai ce akwai mutum mai suna Ibrahim dan Muhammad dan Abu Yahya al-Aslami a wannan isnadi mutum ne da aka yi watsi da shi ba an san riwayarsa wa Musa ibn Ubaidata ar-Rabazi wa huwa da'if shi kuma yana da rauni wa akhrajahu at-tabari fi jami' al-bayan tabari ya fitar da shi a cikin tafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi a cikin jami'u al-bayan tafsirin tabari kenan ba jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ba tafsirin tabari a cikin juz'i na 26 a cikin shafi na 100 da ainihin wato 75 bi absata minhu da riwaya da tafi wannan fadi wa fi sanadihi Usman ibn Umair al-Jabali wa huwa da'if a cikin isnadin shi akwai Umairu a Usman dan Umairu al-Bazali mai rauni ne amma dai a takeice wannan asalin riwaya ta cewa 'yan aljanna za su ga Allah kuma har su manta da ni'ima riwaya ce tabbatacciya a cikin hadisai mutawatirai a cikin littattafan hadisi tun daga kan Bukhari da Muslim da makamantansu da kuma littattafai na aqida ta musulunci zaka ga malamai sun yi maganganu masu yawa a cikin littattafan aqida musulunci dangane tabbatar da wannan ru'uya. ga 'yan aljanna kamar yadda Alƙur'ani mai girma ya tabbatar ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam wa yakunu asra'uhum muwafatan ajalahum rawahan ilal almasjid zai zama wanda zai fi saurin kaiwa zuwa ga filin da za a ga Allah ɗin, to shine wanda yafi kowa gaggawa zuwa masallaci a nan duniya wa aqrabuhum minhu aqraba aqrabuhum min al-imami wanda kuma zai zama zama fi kusa da inda za a ga Allah to shine wanda a nan duniya fi zama kusa da liman wato wanda yake sahun gaba gaba wajen sallah fa jannati su ɗan aljanna mushtaquna ila yawmil mazidi za su zama suna kwaɗayin ranan nan ta waladaina mazidi za su zama suna kwaɗayin wannan rana kamar yadda manzo Allah yake cewa ne dama za a ga Allah ranar alkiyama a cikin hadisin muslim kamar yadda ake ganin farin wata babu gogoriyo ko kowa daga inda yake to kafin ranar da za a yi wannan gani za su zama suna cikin shauƙi yan aljanna sun ƙosa ranar ta zo lima yanaluna minhu min alkaramati saboda abin da za su samu na daraja idan sun ga Allah wa huwa yawmul juma'a sai ranar juma'a ne hakan zai faru fa idza wafaqa yawmu arafa idan ranar juma'a ta dace da arafa kana lahu ziyaratun maziyatin wa iktisasin wa fadlin laysa li zai zama ainihin wato hakan ya zama ƙarin falala da karama da ikhtisasi da khasiya da daraja fiye da sauran abinda gaskiya ban iya samo mishi wani mustanidi ba shine tabbatar da cewa ranar juma'a gaskiya gurgurdan dan bincike na nan muqil ban ga wani abu da ya goyi bayan haka daga cikin ingantattun rayoyi ba amma akwai maganganu da dama a cikin wannan ainihin mas'ala wallahu ta'ala alam abin da ya tabbata shine za a ga Allah din babu gogoriyo kuma kusanci da wajen ko kusanci da filin darajar mutum a wurin gwargwadon darajar ayyukan shi da fallon da Allah ya bashi gwargwadon karamar da Allah ya bayo bayinsa amma kowa da aljanna zai ga Allah babu guguriyo kamar yadda suka tabbatar kuma babu ainihin wato wanda za a katangi daga wannan a cikin aljanna matukar bawan Allah ne ya riga ya samu shiga aljanna wannan shine abin da ya tabbata amma tabbatar da cewa juma'a ne wallahu alam a dan goggodon bincike na na mukil ban sani ba amma ibn qayyim gashi dai ya kawo wannan sai dai kuma mun ji hadisan matsayin shi to abubuwa ne wanda suke mugayyabat sam'iyat baka iya tabbatar da su ala wajhil yaqin wal qata idan baka da ainihin mustaridi wanda yake ingantacce wallahu ta'ala a'lamu bisawab sai malai yace al'ashir abu na goma annahu yadnu rabbu tabaraka wa ta'ala ashiyata yawmi arafa min ahli al-mawqif cewa Allah madaukakin sarki yana kusantowa ga ainihin masu tsayuwa a ranar arafa a ranar aikin hajji ranar arafa ɗin kenan sun mayu yubahi bihimul mala'ikata ta yaqulu sannan yau mala'iku gori da waɗannan mutane da suke tsaye fa sai Allah ya ce ma da haula'i ko kun san me waɗannan suke nema ushidukum anni qad ghafartu lahum ina baku ku yi shaida ku mala'iku cewa na gafarta musu gabaki ɗayansu ya Allah ka sa mu cikin da zaka gafarta wa zanubanka Imam Muslim ya fitar da wannan a cikin Kitabul Hajj babu fadlul hajji wal umra daga hadisin Aisha radiyallahu anha duna qawlihi amma banda fadin cewa ushidukum anni qad gafartu lahum wa akhraj ibn Khuzaimah ibn Khuzaimah ya fitar da shi a cikin mujallad na daya shafi na 200 da ko takada ta 279 fuska ta biyu da ibn Hibbana a cikin lamba hadisi na 1006 da Imam al-Bagawi a cikin sharh sunna lamba hadisi na 1931 bi tahqiqina da hakikin musu sha'ibul arnaut min hadisi jabir qala jabir yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa idza kana yawm arafa inna allaha yanzilu ila as-sama'i dunya idan ranar arafa ta yi sai Allah ya sauko zuwa sama ta ƙasa fayubahi bihimul mala'ika sai yawa mala'iku gori eh, ta hanyar nuna musu waɗannan bayi nashi da suke tsaye fa ya ƙudu sai ya ce unzuru ila ibadi ku kalli bayina atauni sha'afan ghabaran sun zo mini cikin wahala da kura bahina sun zo ainihin wato suna masu kusantowa zuwa gare ni min kulli fajjin amik daga kowane surkuki wanda yake mai zurfi mai wahala tafiya ushidukum anni qad ghafartu lahu ina kafa ku sheda cewa na gafarta musu warjaluhu thiqatu waɗannan wannan riwaya duka mazajenta amintattu ne illa anna fi tadlisu abi zubair sai dai a cikin ta akwai an ana ta abu zubail muslim ibn tadrus al-makki wani babban malamin hadisi ne amma yana tadlisanci da an ana shi ba a ta kai tsaye sai an neman mata mustanidi musamman idan ya zama ɗaliban da ya ruwaito daga gare shi ba wasu ɗalibai ne sanannu ba akwai ɗaliban shi sanannu waɗanda idan su ne suka yi riwaya daga abu zubairu an jabirin to ba a karɓa sai in su ne idan waɗannan ne idan suka zo da an ana to babu laifi domin sun turke shi ya tantance musu waɗanne ne riwayoyin shi shi abu zubair yana da yana da nuska ne sahifa ce da ya riwayata daga jabir dan abdullahi gabaki daya sai ya zama wasu hadisan bai saurara daga jabir kai tsaye ba amma yana zuwa ya ce an an an to wannan dalibi da ya zo gare shi sai ya ce mishi Allah shiga wata malam dukkanin hadisan nan ne ka saurara daga jabiru ya ce ba su ba ne ce to shikenan ka nuna mini waɗanda ka saurara daga jabiru sai ya anshi alƙalamin shi sai mishi alama na ji wannan na ji wannan na ji wannan ya tsallake sauran sai zama abdullahi laɗin wahab ne ko sai zama waɗannan hadisan su kaɗai eh, lais bin sa'ad lais bin sa'ad al-misri jazakumullahu khaira sai zama wannan hadisan su kaɗai laisu dan sa'ad yake riwaya daga abu zubairi an jabir baya ga laisu akwai wasu dalibai kamar guda uku wanda ya tabbata su ma suna da irin wannan ainihin tantancewar game da hadisansu to idan ka ga isnadi abu zubairu an jabir kuma ya zama na ƙasan abu zubairu ba laisu ne dan sa'ad ba to sai an tsaya an yi baba. wannan riwayoyin kuma akwai sa a cikin sahih muslim wajen guda 20 da wani abu sune riwayoyin da imamu zahabi yake cewa a cikin sahih muslim akwai wasu hadisai da ban natsa da su ba haka imamu haka imamu al-hafiz zahabi ya faɗa saboda magana ce mai nauyi baka iya faɗanta in ba ka kai irin su zahabi din ba ma kuma ko koda kana iya faɗanta in ka ganta sai ka ji tsoro shine irin magana da zai Albani yake a cikin littafin Sahiha da kuma a cikin sautu sala yake cewa ga wani dan bana bakwai yana jur'a ko yana sukan hadisan Imam Bukhari ko ce baya ma ganin karamar Buhari baya ganin abin ya cika mai ido kasan ko yanzu wani alaran ma ne yana karatu ko yana sallah e, idan mamu suna bin shi wanda ba su iya karatu sosai ba in ya kuskure za su iya girgidi shi su gyara mai sai suka ga kamar su ne suka kuskure kana ji abin da ka dace ce daidai amma sai kamar kai ne kake da kuskure saboda haiba ko al imamul kisai ya taba yin karatu a gaban sarkin musulmi haruna rashid sai lahani ya kuskure haruna din nan fa shi ma malami ne ba wai sarki ne irin na yanzu ba malami ne sosai ba irin sarakunan na ne yanzu wanda fatiya mata kiyama gagare su ba amma wallahi ya kasa gyara mushi saboda haiba irin ta imamul kisa'i kisa'i wannan mai qira'at sai da aka tashi ya zama saura kisayi din shi da sarkin shi kadai sai ce mishi algatu mallan wannan ko wata sabuwar riwaya ce da mu sani ba yace wallahi ranka dai lahani ne ce sai daga baya ni ma na tsinka yace wa lahani ne yace ai mu da muka sai muka dauka wata riwaya ce wa man yajru ala taqdiatihi to haka al'amarin yace ko shine irin da manzo Allah yace wa ubay dan ka'ab ya kaji ne kuskure baka gyara mun ba yace wa ni ne ya manzo Allah ai ce nake an share ayin <laughs> Allah ya shirye da mu daka abu Zubairu an jabirin riwayoyi ne waɗanda suke sai an shiga ajin matsalar hadis ake tantance ake yi da su amma riga shi ya yi ishara ana ina fata mun gane warwal mundiri fi targhib wa tarhib al-imamu hafiz al-mundiri a cikin targhib wa tarhib cikin mujallad na biyu shafi na 128 an ibn al-mubarak daga ainihin abdullahi dan mubarak an sufyan Sa'uri, thauri an zubair ibn adi an anas ibn malik qala anas dan malik yace وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب منذ عليه الصلاة والسلام يا أيا عرفة قارانا تاكسا فاتوا فقال يا بلال أمين رانا تاكسا تيما فقال يا بلال أنست, أنست لي الناس كتيو متانيسي شروع كسا متانيسي شروع فقال بلال sai bilal ya miƙe faƙala an situ li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ku yi shiru ku saurara manzon Allah zai jawabi fa ansatan nasu sai mutane suka yi shiru fa ma'asharar ya ma'asharan nasi sai manzon Allah ya ce ya ku mutane a atani jibrilu anifan jibril ya zo gare ni dazin nan fa aqra'ani min rabbiyas salam yace Allah yana gaishe ni wa ya yace inna Allah ghafara li ahli arafati Allah kuma ya ce a gaya mu mutanen arafa ga baki ɗaya ya musu gafara wa ahlil mash'ari da waɗanda suke a ainihin mash'arul haram wadda mina anhum tabi'at kuma Allah ya ɗauki ɗawainiyan duk abin da zai biyo bayan wannan gafarar da ya musu ba komai Allah shine waliyin shi ne wato wanda ya tsaya musu shine shoti ɗinsu ko faqama Umar bin al-Khattab faqala ya rasulullahi lana khassa Umar dan Khattab ya mike ce ya manzo Allah shin wannan abun ya shafi mu kadai ne da muka zo wannan aikin haji tare da kai fala yace hadha lakum waliman ata min ba'dikum ila yawmil Ya ce wannan gare ku ne ya ku su Umar da kuma duk wanda zo bayan ku har zuwa tashin alkiyama jama'a shi za aikin hajji ba karan falala ba ce mutane su daina wasa da zuwa aikin hajji. kana da kuɗi ko kuma wani ma saboda jafa'i sai a bashi wata kujera sai ya siya karasa me zai da kuɗin kafin shekara ta zagayo ya kashe kuɗin gabaki daya wannan ko yana so ya mutu bai hude ne ko ba sare wallahu a'lam ya kamata mutane su dinga kokari ba yadda mutane sai dai su ci bashi ko su tara kuɗi su sai mota su sai gida su auri mata su gina wa 'ya'yansu su yi abubuwa iri daban-daban da ka musu magana aikin haji sai su ce Allah bai kira ni ba shin Allah ne ya gaya ma cewa ka gina gida me yasa da aka ka zo gina gida baka ce Allah ne ya gaya ba cewa in gina gida Allah ya kira ka tunda ya ce wa azzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin atina min kulli fajrin Amin. Allah ya riga ya kira kowa ya rage ka amsa kiran Allah wannan yana daga cikin jafa'in da mutane musamman mu da muke rayuwa a bariki muke wa kanmu za ga mutanen ƙauye musamman dangin mu fulani za su iya siyar da duk abin da suke da shi mai manoma su siyar da duk abin da suka noma don su je aikin haji amma yan birni ba ruwansu kar ma da yan boko su ji labari babu ruwansu za ka tare da dama yan boko haka suke babu abin da ba su mallaka ba a duniya amma ba su ba su da aikin haji kawai suna ganin tunda dai an ce limani istata ilai sabila to su yanzu ba su samu istata ba to Allah ya san abin da kuke ciki alamu kha'inatul a'yuni kuma tukhfi sudur ina rana a ce ka ci bashin banki ka ci bashi a ma'aikata ko a gun wani mai kuɗi kana ta biya kaɗan kaɗan har shekara biyar wai don ka sai mota mai tsada don ka gina gida mai kyau amma baka yi aikin hajji ba in ka mutu mai za ka cewa Allah gina gida da siyan mota da jan jari duka bai kai muhimmancin zuwa sauke fara nan aikin hajji ba in dai kana da hali ina fata mun gane wannan to kuma ka ji falala zaka je Allah ya gafarta maka gaba ɗaya zinubanka a tsayuwa arfa kuma bayan gafarta zinubai kuma ya ɗauki ɗawainiyar duk abin da zai biyo baya ma'ana ko da kai wata ka tobara bayan na Allah ya ce ni ne daminu wa wa damina anhum mutabi'at kasan me tabi'a shine consequence abin da zai biyo baya duk abin da ka je ka ɗauko wani wani jidali Allah ya ɗauki ɗawaine shi faqama umar ibn al khattabi shi sa mutanen da idan ka je aikin haji ka dawo fa zuwa bai ana maka murna wallahi muna yara haka ba a dinga zuwa ana ma murna na'am eh na'am eh na'am <laughs> wai da aka ba mutum kyautar kujerar maka ya zama gashi a gidan haya bai biya kuɗin makaranta ba gashi ba abinci shin ya ya tsallake ya tafi ta shine waɗannan fatoyin ba a sakin su itlaqan kaji malam sani mai abun nan ya baka ansa in ba baka kujeran maka ba da ya kake ka ciyar da su amma dai ba a sakin wannan fatawar itlaqan bari sai an baka shi ka tambayi malamai in kana cikin wannan matsala lokacin sai ka buga wasu director ka tambaye su na'am Eh. to wannan fatawar mala albani kenan Allah ji kan shi cewa ka tsaya ka ciyar da gidanka da sauransu wato ni ban so na take fatawan ne haka dan kada mutane su kasala ita ce fatawa amma kada mutane su kasala dan ai idan ya zama ta cikin wannan kuncin to bai samu istita'a ba ba shi da istita'a shine bai iya wadatar da iyalan shi da kanshi ba ballantana ya tafi ya dawo ya tarda su cikin amincin su amma in dai ka samu abin da ake cewa istita'a kuma kai kafi kowa sanin ku kana da ita to wajibi ne ka je ka sauke aikin haji in ba haka ba za ka mutu ba yahude ko ba nasari annabi ne ya faɗa Allah ya ji mu gaba daya da haka falala ce kamar yadda na faɗa da wallahi muna yara idan mutum ya je aikin haji ya dawo haka za a dinga tafiya dangi da 'yan uwa sai an wajen sati guda ana zuwa gidan shi ana mai murna ana zuwa ana zaunawa ana mai murna ana jin labarin maka a bakin shi ai ta dafa abinci ana ci wala wani sai ai wata ana zuwa idan babban mutum ne har daga gari gari ma'ana daga nan zariya sai a tashi gombe mutum ya dawo daga aikin hajji a je a mai murna Allah shirin da mu da shine mala yake cewa a faqala umar bin khattabi kafura khairul lahi wa tsaba Umar da khattabi ce kai alherin Allah yayi yawa kuma alherin Allah yana da daɗi wa hadha isnadun sahihun wannan isnadi ne ingantacce jama'a falala ce mai inganci Allah ya sa mu same ta wa tahsulu ma'a dunuwihi minhum tabaraka wa ta'ala sa'atul ijabati allati la yuraddu fiha sa'ilan yas'alu khaira kuma a lokacin da Allah madaukakin sarki yake kusantan masu tsayuwa arfa nan sai ya zama an samu haduwa tsakanin wannan kusancin da wannan awa ta ansan addu'a ta ranar juma'a wanda ake cewa ba a maida hannun mai addu'a ba tare da an karba ba fa yaqrubuna minhu bi du'a'i Wata tadarru ilayhi fi tilka sa'a sai da mutane sun kusanci Allah ta hanyar addu'a da rankwafawa a gaban Allah daidai wannan awa wa yaqrubu minhum ta'ala naw'ain min alqurbi manzo Allah subhanahu ta'ala ya zama yayi kusanci ga mutane kusanci iri biyu ahaduhuma kusanci na farko qurbul ijabati almuhaqqaqa fi tilka sa'a kusanci na samun amsa tabbatacciya ga roƙonsu a wannan lokaci wasani abu na biyu kuma qurbuhu alkhasu min ahli arafa kusancin nan na musamman da Allah yake da mutanen arafa wa muwahatuhu bihim malaikatu da yake da yadda yake wa mala'iku gori da cewa ga bayin shi nan suna bauta mishi fayastashiru qulubu ahli al-imani hadhihi al-umur sai kaga zakatan masu imani sun ji wannan ainihin mutunci da daraja da suka samu fatazdadu quwwatan ila quwwatiha sai zakatan su kara ƙarfin imani akan ƙarfin imanin da suke da shi wa farahan wa sururan su ƙara jin daɗi da jin ainihin wato sururi jin farin ciki wa ibtihajan da daɗin rai raja'an li fadli rabbiha saboda sa ran samun falalar ubangijin su wa karamihi da daukar da Allah zai ba su fa hadhihi alwujuh wa ghayruha fa hadhihi alwujuh wa ghayriha fuddilat waqfata yawm aljumaa ala ghayriha kaji wannan abuwa guda goma sune suka bada falala ƙarin falala akan aikin haji da za a yi arfashi ranar juma'a fiye da aikin hajin da za a yi arfashi ba ranar juma'a ba wa amma mustafa da ala alsinatil awam yace amma abin da yake ya yaɗu a harsunan jahilai sune awam bi annaha ta'dilu sintaini wa sab'ina hajja cewa tsayuwar arfa ranar juma'a daidai take da ainihin tsayuwar arfa guda saba'in da biyu fa batilun ce wannan magana banza ce la asla an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba ta da asali daga manzon Allah wala an ahadin min as-sahabati wat tabi'ina ko kuma daga wani sahabi ko tabi'i babu wanda ya taɓa faɗan wannan magana wallahu a'lam sai ya ƙara kuma ka ce abinda kuma ake cewa mu kuma a nan ƙasar shi ma da ya shahara tsakanin jahilai cewa idan wani babban mutum ya je hawa arfa ranar juma'a to zai mutu shi ma batilin ne la asala mu kuma ana haka ake faɗa don da ga mutane daga cikin manyanmu sarakuna da attajirai da shugabanni idan ma suka biya kuɗin aikin hajji ko suka niyyar tafiya da zaran an ce arafa juma'a shikenan sai su suna, sai su da baya sai su da kujerarsu ko kuma su bata empty wai dan kansu mutu kafin baɗi to mutuwa ana mata wayo ne ba a mata wayo sai su ce annabi ya je aikin hajji na ban kwana yayi arafa ranar juma'a da ya dawo watanni kaɗan ya mutu wane ma haka ai ta lissafa sarakunan da haka ya faru gare su ita eh, iya yiwuwa ya zama ittifakan haka ya faru amma dai babu mustanidi a cikin karatu game da haka a cikin addinin musulunci da haka barna ce da haka ya kai ranka dade ko ya kai babban attajiri ko shugaba ka samu ka je kai aikin hajji ranar juma'a kai arafa ranar juma'a sai ka dace da wadannan falolin me ka in ka mutu bayan nan ka mutu salin alim Allah ya shirar da mu to duk wannan bayanan da malai yake ta yi fa duka bayanai ne ka kuma ta sakin layi ne a cikin sakin layi a cikin sakin layi haka yake ta sauka daga kan layin da yake asali magana ne akan falala yadda Allah yake raba ta dangane da ayan yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru Allah yana halittan abin da ya ga dama kuma a cikin halittun shi ya zabi abin da ya ga dama ya kara mishi falala akan saura shine Allah ya zabi wani ya zabi annabi Adamu akan sauran halittu su ne da shi da 'ya'yan shi su mutane kenan ya ba su falala a cikin su ya zaɓi larabawa a cikin larabawa ya zaɓi shawa a cikin shawa kaza har aka zo zuwa kan banu abdul mutallib ya zaɓi annabi sallallahu alaihi sannan ya zaɓi makka akan sauran garuruwa ya zaɓi ainihin wato wannan al'umma akan sauran al'ummomi to shine aka zo magana akan ranaku juma'a arafa kwanakin goma na farkon watan zulhijja da makamantansu da yanzu ya gama wannan sakin layin sai ce faslu wal maqsudu anna Allah subhanahu wa ta'ala ikhtara min kulli jinsin min ajnasil makhluqati atyaba abun nufi shine Allah madaukakin sarki ya zaba daga cikin kowane jinsi na halittun shi mafi tsarki mafi kyau wa ikhtassahu li nafsi ya maida wannan abun ya zama nashi wartadahu duna ghairi Allah ya yarda da wannan abun sabanin wani shi fa innahu ta'ala tayyibun la yuhibbu illa at-tayyib Allah madaukin sarki tayyibi ne kuma baya son wani abu sai tayyibi wala yaqbalu min al-amali wal kalami was sadaqati illa at-tayyiba ka baya karban magana ko aiki ko sadaka sai tayyibi mai kyau fa at-tayyibu min kulli shay'in huwa mukhtaruhu ta'ala abu mai tsarki a cikin komai shine abun zaben Allah wa amma khalquhu ta'ala fa'amul lin naw'aini su ku halittun Allah to suna game da nau'i guda biyun ne wa bihadha yu'lamu unwanu sa'adatil abdi wa shaqawati kuma da haka ake gane tambarin cewa bawa zai tsira ko ko zai samu zai zama matsiyaci zai zama dan aljanna ko dan wuta fa inna at-tayyiba la yunasibuhu illa at-tayyib domin abu wanda yake mai dadi mai tsarki mai kyau baya dacewa da komai sai abu mai dadi mai tsarki mai kyau wala yarda illa bi kuma abu mai tsarki bai yarda da abu sai mai tsarki wala yaskunu illa ilayhi kuma bai natsuwa ga wani abu sai mai tsarki irin shi wala ya yatma innu qalbuhu illa bihi kuma zuciyar shi bata natsuwa da wani abu sai mai kyau irin sa falahu min al-kalami al-kalimu at-tayyib Allah yana zaba a cikin maganganu maganganu masu dadi allazi la yas'adu ila Allah ta'ala illa huwa wanda ba magana take hawa zuwa ga Allah sai shi wa huwa ashaddu shay'in nuqratan anil fushi fil maqali kuma shi Allah madaukin sarki ya fi kowa tsanani wajen kyamar magana Allah baya son mummunan magana wattafahushi fil lisani wal baza'i da kuma sakin baki da yin magana ta batsa da tambele Allah baya kauna wannan amma yana kaunar alkalimut tayyib wal kadhib Allah baya son ƙarya wal giba da cin naman mutane wan namima da annamimanci wal buhut da kage kekara ƙarya a danganta wani wal qawlu zuri da shaidar zur wa kullu kalamin khabith duk wata mummunan magana Allah baya son ta kaga har a cikin maganganu akwai wanda Allah yake so kuma saboda yadda Allah yake son su ilaihi yas'adul kalimatu tayyib magana mai kyau istighfari salati zikirin Allah madaukakin sarki ambatan Allah karatun alqur'ani addu'a da waɗannan irin maganganu masu daɗi suna hauhawa inda Allah yake a cikin ainihin saman shi a saman saman shi a saman al'arshinsa wa kadhalika la ya'lafu min al'amali illa atiyaba kuma Allah baya ainihin son wani aiki daga cikin ayyuka sai mafiya kyau daga ciki wahiyal a'malu allati ijtama'at ala husniha al-fitr al-fitr salima ma'a shara'in nabawiyya me ya ake gane aiki mai kyau ne shine ayyuka waɗanda aka samu ijma'i tsakanin lafiyayyen hankali da shari'o'in annabawa duka suka yarda da kyan wannan aikin ayyukan da za a ga shari'ar annabawa ta yarda da cewa aiki mai kyau ne sannan kuma ɗabi'ar rayuwa ma wadda bata lalace ba ɗabi'ar 'yan adam wannan da annabi yake cewa ana haifan ɗan adam ne ala fitar ko alal fitara ko to wannan fitrar tana son irin aikin mai kyau kuma shari'ar annabawa ta yi rikomendin waɗannan ayyuka wa zakkat hal a as-sahiha wanda ga hankali mai kyau ya nuna ya kyautata yayi testimony ya yabi waɗannan halayen fattafaqa ala husniha sharu wal aqlu wal fitra daka da hankali da dabi'a da shari'a sun hada akan tabbatar da kyan wannan ayyukan irin su Allah yake so mislu an abuda Allah wahdahu wa la yushrika bihi shay'a kaman ibada ta Allah da ra'ayi bisa tauhidi da tsarkake Allah daga shirka Allah yana son wannan hankali yana son wannan fitra ta yarda da wannan wa yu'siru mardahu ala hawahu a zaɓi yarda Allah akan son zuciyar mutane wa yutajannaba ilaihi wa habbaba ilaihi juhuduhu wa tsafatu ya zama kuma ana so a samu shiga wurin Allah ta hanyar ƙoƙari da ciyar da ƙarfi wajen aiki mai kyau wa suna ila masu mastata'a da kuma yin kyautatawa ga bayan Allah iya kai iyawa fa yaf'ala bihim ma yuhibbu an yaf'alu bihi sai mutum ya dinga aikatawa bayan Allah abinda shi ma yake so a yi mishi na tausayawa da auhuwa da rangwame da kyauta da sakin fuska da girmamawa wa yansahum bima yansahu bihi nafsu ya musu rangwame irin rangwamen da yake wa kanshi ha wa yu'amiluhu ko da yana abin da yake so su aikata mishi wa yada'ahu wa yada'ahum amma yuhibbu an yada'uhu minhu mimma yuhibbu an yada'uhu minhu ya dinga kyale musu abin da shi ma yake so a kyale mushi wayan sahahum bima yansahu bihi nafsuhu ya makanshi shi ya musu rangwame irin rangwamen da yake wa kansu wa yuhkima lahum bima yuhibbu an yuhkima lahu bi ya musu hukunci da abin da shi ma yake kauna a mai hukunci wa yahmila azahum ya jure cutar wasu wa yuhammilahum wa la yuhammilahum azahum kar kuma shi ya cutar da su idan sun cutar da shi ya yi haƙuri kuma shi kada ya cutar da su duk wannan yana cikin ƙarƙashin yima bayin Allah ihsani iyakar iyawa wa ya kuffa an a araduhi kuma ya kame daga cin mutuncin bayin Allah wala yuqabiluhum bima nalu min ardi kar ya tinkare su da ramawa na irin abin da su suka ci mutuncin shi da shi kada dan wani ya ci mutuncin kaka ce sai ka rama baya cikin aiki na kwarai da Allah yake so wa idza ra'alahum hasanan aza'ahu in ga wani abu mai kyau game da su ya yayata shi wa idza Sayi an katamahu in ya ga mummuna ya boye shi wa yuqima a'zarahum mastata'a fi ma la yubtiru shari'atallahi shari'a wala yunaqidu Allah amran wala nahya yace kuma idan ya ga sun yi wani mugun abu bayan ya boye ya kokarin ba su uzuri iyaka iyawansu iyawashi uzurin da ba zai bata wata shari'a ko yayi warware wani hukunci da Allah ya hana ko ya umarni da shi ba wannan shine gaba ɗaya mujmali na ayyukan bayi na ibada shine bautawa Allah iyaka iyawa da kuma kyautawa bayin Allah iyakar iyawa wannan sune usul na ibada da ake jama'a ina ma a ce za mu samu a matsayin mu na musulmai mai kokari duk mu saba da waɗannan ayyukan da mun huta jama'a da mun zauna lafiya da ba za mu taɓa neman wani canji a gun wani wanda ba Allah ba shi da mun canza kanmu ku duba ku ga abin da yake faɗa ka aikata wa bayin Allah abinda kake so a aikata maka ka mu'amalance su da irin mu'amala ta kwarai da kake so a yi maka ka kyale musu abinda ba kake so kai ma a kyale maka sannan ka musu rangwame irin rangwamen da zaka so kai ma a yi maka ka musu hukunci da irin abinda zaka so kai ma a maka hukunci ka jura cutar su kar ka cutar da kowa ka kame daga cin mutuncin su kar kuma ka auka musu da irin abinda su suka yi maka na cin mutunci in ka ga abu mai kyau da suka aikata ka yayata abin da suka aikata mai kyau idan ka ga mummuna ka ɓoye kar ka yayata ka ba su uzuri iyaka iyawa kan mummuna abun nan matuƙar uzurin ba zai kai ma ɓata shari'a Allah ko warware wani umarni ko hali ba nas'alullahi al'afiya mafi yawan wani abubuwan yanzu aka san su muke jama'a da sunan mu nan musulmai ahlus sunna yan izala yan salafiya duk muna aikata waɗannan mugayen abubuwa zama mu gyara wannan karatun ya kamata ya fara mana amfani mu da muke karanta shi kafin ya wani in ba ka mu ci more shi ba kuma dama karatu na alheri na addinin musulunci shine a karanta a aiki da shi ba wai tarin ilimi ne tsira da falahi ba a'a aiki haka Allah ya ce ko domin ya jarabce ku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce aksaru ilma ba ba magana tarin ilimi ne da shehuntaka da yawan fassara da iya takhriji da gwagwarmaya cikin mutawwalat da iya tarjihi ba shi bane ba shi bane abin da zai tsira da mutum farko abin da zai tsira da mutum farko shine kyan aiki kuma wannan shine kyan aiki ina wa kaina nasiha da sauran yan uwa cewa kowa jama'a ya dubu kanshi ya kokarin gyarawa da waɗannan abubuwa ina ma da zaka dauke su kamar da su gaba gaba kana wa kanka hisabi akan su cikin dare kana ganin wanne ne ka gaza wanne ne kake yi babu laifi wanne ne ka kai inda ya kamata da sai ka cincido da waɗancan wannan kuma ka rike tempo ɗin aikin da kake Allah ya shirar da mu walahu aidan min al-akhlaqi atyabuha wa azkaha kuma Allah yana son halaye waɗanda suke masu tsarki masu ainihin abun yabo halayen kal hulmi kaman dauriya haƙuri malamai suna cewa al-hulm haƙuri da ake ce hulm shine haƙuri wanda abinda aka yi maka kafi ƙarfin a yi maka shi amma maka shi sai ka jure shine ma'anar sunan Allah alhalimu ya fi a ce mutum as-sabiru misali ko as-sabur wanda yayi hakuri da sunan Al-Hulm. to shine wanda an cutar da shi akan abin da zai iya yin maganin abin kuma sai ya kyale amma wanda ya hakura kawai sabru ta iwa ya haƙura ne saboda ba zai iya komai ba inda idan aka maka mutuwa to suna abin da kake yi sabur ne saboda da bai da ka iya za ka iya hana mutuwa ɗauke wannan masoyi ba za ka iya ba ko amma idan kana yanzu a ce kai kaftin ne na soja sai ko wani farar hula ya kwaɗa mamari hasbunallahu wani ni'mal wakil za ka iya ka sa a safirfide shi ko amma kawai sai ka kyale shi ka ce a kyale shi ta wannan sunan shi alhul ya fi sabru zurfin haƙuri alasa an gane kwatancan walwaƙar da kuma natsuwa ka zama na tsatsan mutum ba mai baran kaɗa ma ba sakina hakanan shi ma sakina natsuwa ne amma alwaƙar ne natsuwa wadda ka zama ba ka da hayaniya A sakina kuma shi ne natsuwa wanda in ma kana magana za ka yi ta cikin natsuwa wadda ko kana magana a cikin natsuwa kake yin ta war rahma da kuma tausayi tausaya ma na ƙasa da kai wasabar da kuma shi wancan haƙuri ɗin ƙanin hulmu ɗin can ko wal wafa'u da cika alƙawari wasuhulatul janib da sauƙin hali wa arika ka zama kuma kana da haƙila yau laushin hali al'arika shine asali sajiya ai lailus sajiya ya zama halayenka masu masu masu sauƙi ne shine mutane ba za su zama suna jin tsoron yin magana da kai ko shawara da kai wanda zaka ga ko sallama ma ana jin tsoron yi mishi saboda ba a san da wacce zai mayar ba ana tsoron a nemi shawara a gunshi ana san auren yashi a rasa wanda za a gaya ma ya gaya mai ka tsana cewa ka san shi wani murɗaɗɗe ne to wannan ba shi da laylul arika a zama kowa yana tsoron ka har in an ga kayi dariya ma ai ta mamakin ya aka yi wani ya dariya me ya faru ne haka baya daga cikin halayen kwarai wasidik da faɗan gaskiya wa salamatu sadari min al-gilli wal gishi wal hikidi wal hasadi ya zama zuciyarka ta kubuta daga gilli kin mutane ƴan uwanka musulmai wal gishi da ha'inci wal hikid da muguwar gaba kiyayya wal hasad da kuma hasada wajibi ne zuciyarka ta zama ta tsaraita daga waɗannan kafin Allah ya so halayenka wata wadu da kankan da kai karka zama jabberi mai son girma mai son ya nuna ya isa wa hafdul janib da kuma lulluba eh, jinah ko da kuma ainihin wato eh, lullaba wa ɗan uwanka da iyalanka da sauran mutanenka ka lulluba musu fukafukanka ka zama kana taimakon su kenan li ahlil imani ka lullaba wa masu imani fukafukanka wal izza da kuma ainihin masu girma ka lulluba musu fukafukanka wal galza wal gilza ala illahi. daga cikin halayen kwarai da Allah yake so akwai tsanani ga makiya Allah wasu wasiyanatul wajihi. an bazlihi wa tadhallulihi ghairillahi da kuma ka tsarkake fuskarka daga rankwafar da fuskarka da wulakanta fuskarka ba dan Allah ba karka zama kana neman abin da ake nema a wurin Allah ka dinga neman shi a gun mutane neman yardan wani Allah neman mukami neman shiga a gun wani Allah son wani Allah ya ga darajarka ba Allah ba duk wani ya daga cikin kuskure kowaye wannan wani kuwa sawa'un shehin ka ne ko malamin ka ko shugabanka ka kowaye ba daidai ne ya zama kana neman yardar shi ala hisabi neman yardar Allah wal iffa da kamewa wa shaja'a da kuma jarintaka was sakha'i da hali na kyauta wal muru'a da kama mutunci wa kullu khuluqin ittafaqat ala husnihi ash-shara'i'u wal fitaru wal uqul da kuma duk wani hali wanda shari'o'i na annabawa da tsantsa halittar da Allah ya wa mutane da hankula lafiyayyu suka hada kan cewa waɗannan halaye ne na kwarai wannan suna daga cikin halaye waɗanda suke na kwarai waɗanda kuma Allah ya zaba yake son su kuma yake son masu su yake yaban masu su wa kazalika la yakhtaru min al-mata'imi illa atyabaha daka Allah baya zaba mutane kuma da za su ci sai wanda yake mai kyau mai tsarki wa huwa al-halalu al-hani'u al-mari'u alladhi la la yughadhi al-badana amin alladhi yughadhi al-badana war-ruha ahsana taghziya ma salamatul abdi min tabi'ati yace shine abinci wanda yake huwal halalu na farko ya zama halas ne ba haram ba halas ta hanyar abinda Allah ya halasta banda su giya kenan da su mushi. kuma ya zama an yi iktisabin shi ta hanyar halas banda na kwace banda na eh, na ainihin riba da makamantansu banda na sata sai yace kuma alhani'u wanda yake na tsatsan abinci almari'u wanda yake mai kyan gani allazi yughazzil albadana wanda zai zama ya ciyar da tsokar jiki din nan war ruha kuma ya ciyar da ruhin dan adam ahsana tagziya ciyarwa mafi kyau ma'a salamatul abdi min tabi'ati ya zama kuma bawa ya tsiraitu daga abin da zai biyo baya mun magana akan mai tabi'a liability zai biyo baya idan ka ci mugun abinci kamar guba ko ka ci yawa ko ka ci wanda ba shi da kyau ko lalatacce ko wanda yake bata jiki ko wanda yake halaka wasu daga cikin gabobi ko lafiyar jiki wannan Allah baya san irin wannan abincin Allah bai zaba mutanen shi irin wannan abincin wa kazalika haka nan kuma la yakhtaru min manahiki illa atyabaha wa azkaha baya zabo mutane abinda za su aura sai wanda yake mafi tsarki mafi ainihin samun yabo wa min arraihati illa atyabaha wa azkaha haka nan koda kanshi ne Allah yana zaɓa wa bayin shi ne Allah ya zaɓi mai ƙanshi ne wanda yake abin yabo umin al-ashabi hakanan abokai wal ushara'i da abokan zama illa tayyibina minhu, sai mutanen kwarai daga cikinsu. su tsayyibun tayyibun ya zama ran mutum mai tsarki ne wa badnuhu tayyibun jikin shi ainihin wato mai kyau ne wa khuluquhu haka halittun shi su zama tayyibun masu kyau wa amaluhu tayyibun ayyukan shi masu kyau wa kalamuhu tayyibun ainihin zancen shi mai kyau wa mat'amuhu tayyibun abincin shi mai kyau wa mashrabuhu tayyibun abin shan shi mai kyau wa malbasuhu tayyibun haka nan sutura shi mai kyau wa mankihuhu tayyibun ababan aurensa mai kyau wa madkhaluhu tayyibun wurin shigarsa mai kyau wa makhrajuhu tayyibun wurin fitarsa mai kyau wa manqalibuhu makoma shi mai kyau wa maswahu kulluhu tayyibun haka nan duk wurin wato sakamakon shi gaba ɗaya mai kyau fa hadha mimman qala Allah ta'ala fihi wannan shine wanda Allah yake faɗa game da shi yake cewa alladhina tatawaffahu malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malu waɗanda Allah ya ce su ne waɗannan da mala'iku ke ɗaukar rayuwarsu cikin tsarki tsarki na dukkan waɗannan hanyoyi da aka faɗa ya ƙuluna mala'ikun na ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku udkhulul jannata ku wuce ku shiga aljanna bima kuntum ta'maluna saboda ayyuka masu kyau da kasance kuna yi Allah ya samu a cikin su suratul nahl ayat 32 wa min alladhina yaqulu lahum khazanatul janna wadanda kuma masu gadin aljanna za su ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare ku ibtum kun ji dadi fadkhuluha khaliduna ku shiga cikin aljanna ku tabbata a cikin ta suratul zumar ayat 72 wa hadhihi alfa'u taqtadi as-sababiyya wannan fa'un da aka ce fadhuluha fa'un ɗin tana nuna sababi ne ai bi sababi tsibikum udkhuluha saboda daɗin da kuke da shi ku shiga aljanna saboda kyan ayyukan qala ta'ala Allah yace al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat Allah yace al-khabithatu marasa kyau daga cikin mata wato marasa tsarki daga cikin mata lil khabithina to suna aure ne suna zama ne da marasa kyau daga cikin maza marasa tsarki marasa ainihin wato tsarkakuwa wal khabithuna hakanan su ma mazan marasa tsarki lil khabithati an yi su ne dan mata irin su marasa tsarki wat tayyibatu lit tayyibina mata wanda suke masu tsarki masu tsarkin addini da aqida da dabi'a littayyibina ga mazaje masu irin wannan tsarkin wattayyibuna maza masu irin wannan tsarkin littayyibati Allah ya halice su ne dan mata irin su masu tsarki suratul nuri aya ta 20 da ainihin shida na'am kware kuwa malamai sun kafa hujja akan da haka cewa haramun ne mutumin kirki ya aure take ya san ba ta da ifa don ya saba wa wannan ɗabi'ar da Allah ya halicci ainihin al'umma a cikinta haka ma akwai da suke fasara azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika cewa shi ma abin da take nufi kenan cewa abin da ake nufi anan ana ba da labari ne cewa bai yiwa mazinaci ya auri wata mata sai mazinaciya ko kuma kafira babu shakka waɗannan ayoyi malamai sun fasara su haka wa qad fussilat al-ayatu bi anna al-kalimati al-khabithat lil-khabithina wal-kalimatu at-tayyibat lit-tayyibina wa bi anna an-nisaa at-tayyibat rijal at-tayyibin yace an fassara wannan ayoyi da akan cewa mugayen kalmomi to na mugayen mutane ne al-khabithatu al-kalimatu al-khabithat lil mugwa kalma to ana jinta a bakin mugayen mutane ne wal kalimatu at-tayyibat lit-tayyibina kyawawan kalmomi ana jin su ne a bakin kyawawan mutane mutane masu tsarki suke faɗan magana mai tsarki mutane wanda suke marasa tsarki suke faɗan muguwan magana wa fusirat kuma an fassara bi annan nisa cewa mata masu tsarki masu kyan hali da kyan ɗabi'a da kyan addini to na mazaje ne tayyibina na mazaje ne irin su shine maganar darakta yake kenan wan nisa al-khabithati sannan mugayen mata wajen hali da addini da ɗabi'a su da al-khabithina su kuma na mugayen mazaje ne wajen mugun hali da muguwar ɗabi'a wahiya ta'ummu zalika wa ghayruhu waɗannan ayoyin sun game wannan fassarorin da kuma sauran abin da ma ba a faɗa ba anan dan jumu'ul kalimat ne fal wal a'malu wan nisa'u at-tayyibatu limunasibiha min at-tayyibina ayyukan kirki da mata na kwarai masu tsarki dukkaninsu da kalmomi masu tsarki dukkanin suna dacewa da jinsin su ne da gaskiya abu mai tsarki ma'ana kalmomi masu daɗi daga mutanen kirki ayyuka masu kyau daga mutanen kirki mata masu kirki don mutanen kirki wal kalimatu wal a'malu wan nisa'ul khabifa limunasibiha min al khabisina haka da kalmomi masu kyau da maganganu masu kyau da mata na kwarai su kuma amin munanan kalmomi ko da munanan ayyuka da mata da suke na banza shine al kenan limunasibiha min al khabithina sun dace da irin su ne daga cikin mutanen banza su faɗi maganar banza ayyukan banza daga mutanen banza sannan matan banza dan mutanen banza ko shata ma yake cewa mai zama da mutanen banza ko ki za a yi zancen banza bai kamata a ji mutumin kirki yana zancen banza ba kenan bai kamata ba ina ba ta fahimci wannan sai ya ce a fallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala tayyiba bi hadhafirihi fil janna Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ainihin wato abu mai tsarki da dukkanin abubuwan da ke kewaye da shi a cikin aljanna Waje alal khabifa bi hazafirihi fin nari ya sanya kuma dukkanin mugun abu da abubuwan da suke kewaye da shi a cikin wuta faja'al dura salasata Allah ya sanya gidaje iri uku ne daran akwai gidan da ukhlisat lit-tayyibina an kebance wannan gidan dan masu kyau wahiya haramun ala ghairi tayyibina wannan gida Allah ya haramta wannan gida ga waɗanda ba masu tsarki ba wa qad jama'at kulla tsayibin kuma ta haɗa duk wani abu wanda yake mai tsarki a cikinta tun daga mutanen da abubuwan da ke ciki wahiyar janna aljanna gida ne wanda ke khalisan da tsayibina wa haramun ala ghairi tsayibina wa qad jama'a kullu tsayibat ina ba ta mun gane wannan wadaran sannan akwai wani gida kuma ukhrisat lil khabithati an keɓance shi don mugayen abubuwa lil wal khabith wal khaba'ith ko dan mugun abu namiji da mugun abu ta mace wala yadkhuluha illa al babu masu shiga sai waɗannan lalatattu marasa tsarki marasa alheri wahiyan naru shine gidan wuta Allah ka tsare sai kuma wadaran umtuzija fiha at-tayyib gida na uku shine gidan da aka cakuɗa tsakanin abin kirki da na banza a cikin sa wa khalata bainahuma aka caccakuɗa su wahiya hadhihi daru ita ce wannan duniya wannan duniya a cikinta akwai alheri akwai akasin shi akwai kirki akwai akasin shi akwai tsarki akwai akasin shi walihaza wa qalibtila'u wal mihna dan haka anan ake akwai jarabawa alibtila'u akwai akwai bala'i wal mihna da jarabawa bi sababi hadha limtizaji wal ikhtilat sakamakon wannan cakudedeniya da wannan gogar juna da ake wa zalika bi mujibil hikmatil ilahiyya wannan cakudawan da jarabawar da Allah yake ma bayin shi da wannan cakure ɗeniya Allah ta ne cikin hikimarsa fa idza kana yawmu ma'adil khaliqa idan ya zama ranar da za a mai da halittu zuwa ga Allah mayyazallahu al-khabitha min at-tayyib sai Allah ya ware na banza daga na kirki na kirki zuwa aljanna na banza zuwa wuta faja'ala at-tayyiba wa ahlihi fi darin ala hida sai Allah ya sanya na kirkin nan mai tsarkin nan a cikin gida guda ɗaya su kadai daban la yukhalituhum ghayruhum ba sa cakuɗe ɗeniya da wanda ba irin su ba waje alal khabitha wa ahlahu fi darin ala hida la yukhalituhum ghayruhum sai ya sanya kuma mummunan suma daban a wani gida na musamman nasu su kaɗai na muna na marasa kyau ba su cakuɗe ɗeniya da wanda yake ainihin wato su don haka fa'adal amru ila daraini faqat sai a zama al'amari ya zama gida biyu ne kaɗai dan lahira babu gida na ukun kenan ko fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko al janna wa hiya darut tayyibin wan nar wa hiya darul khabithin al janna gidan masu tsarki Allah ka samu a ciki da kuma annar wuta wa hiya darul lil khabithina gidan marasa tsarki Allah ka tsare mu wa Allah ta'ala min a'malil fariqaini thawabahum iqabahum kuma Allah ya halitta daga ayyukan waɗannan bangarorin guda biyu thawabahum ladan su ga yan aljanna wa iqabahum da kuma uqubarsu ga ɗan wuta faj'ala tayyibati aqwali ha'ula'i wa a'malahum wa akhlaqahum hiya aina ni'mat na'imihim wa ladzatihim sai Allah ya sanya ayyukan waɗannan mutanen kirki da maganganunsu da halayensu na ƙwarai ɗin su ne dai ni'imarsu da jin daɗinsu an sha'alahum minha ha akmala asbabin na'imi wasu ruri Allah ya halitta musu a cikin aljanna sakamakon ayyukansu ya halitta musu mafiya cikar hanyoyin ni'ima da jin daɗi waje ala khabisatul aqwali al-akhirina wa a'malahum wa akhlaqahum hiya ainu azabihim wa alamuhum ya sanya kuma mugayen maganganu da ayyuka da mugayen halayen waɗancan mugayen su kuma su ne tsantsar azabasu da jin wahala da za su yi a wuta Allah ka tsare mu fa an sha'alahum minha a'azama asbabil iqabi wal alami ya halitta musu daga ayyukansu mafi girman hanyoyin uquba da jin radadi hikmatun baligha hikima Allah cikakkiya wa izzatun bahiratun qahira kuma daukaka Allah da izzar shi wata ke tafi karfin komai kuma dole kowa yana karkashin ta da yuriya ibadahu kamalar rububiyyati Allah yayi haka ne dan ya nuna bayan shi cikar cewa shine ubangijin su ya shi wa kamala hikmatihi kuma cewa hikimarsa ta cika wajen aikin sa wa ilmihi da cika iliminsa wa adlihi da cika adalcinsa wa rahmatihi da a rahamarsa wali a'da'uhu dan kuma masu kiyayya da gaba da Allah su san cewa annahum kanu humul muftarin al-kazzabina cewa su tsantsagariyan makera ƙarya ne masu bala'in faɗan ƙarya la rusulu ba manzannin shi ba albarara wanda suke masu bin Allah as-sadiquna masu gaskiya qala Allah ta'ala Allah ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim waɗannan kafirai suka cika bakinsu da rantsuwa suka yi iya ƙoƙarinsu wajen rantsuwa da Allah cewa la ya ba'athullahu man yamutu suka ce wai sam sun rantsi da Allah Allah kuma ba zai tashi wanda ya mutu ba bala Allah ya ce gaskiya ne Allah ya tashi wanda ya mutu wa'adan alaihi haqqa alƙawari ne na gaskiya akan Allah walakin aktharun nasi la ya'lamu sai dai mafiyan mutane mafiya mutane ba su san wannan alƙawarin na Allah ba ba su san gaskiya ba li yubayyana lahum allazi yakhtalifuna fihi Allah zai tashi su ranar kiyama dan ya bayyana musu wujha ta irin saɓanin da suke yi game da cewa akwai kiyama ko babu akwai wuta ko babu akwai aljanna ko babu wal ya'lamu alladhina kafaru annahum kanu kadibina kuma dan kafare su san cewa su ne tsantsar makaryata su ne suke karya ba manzanni ba ba annabawan Allah ba kaga duk wannan magana da yayi shi ya daure ta da wannan aya ma'ana dai yana nan akan magana shi da muka faɗa cewa karatu ne ba irin na zirke dan Muhammad ba karatu ne irin na annabawa magana da aya magana da hadisi magana da hujja to kaga kuma ibn al-qayyim kenan ka duba yanda ya tafi da mu kuma yanzu kaman ma muna cikin hadil arwah ma'ana ya tsallake gaba ɗaya daga abin da yake yi daga wancan ta'alikin ya jawo kuma wani dogon zance haka zai ta yin wannan zance kaga muqaddima ce ga tana yanzu ayin kusan shafi na 70 a littafin amma yanzu muqaddima ce sai kaga duk wata gaba da ka dauka ta ishe ka ta ishe ka kira ka wa'azin kasa ka je ka hauka ta bambami akan ta amma duka har yanzu muqaddima ce yake kuma karo manta duka wannan muqaddima wai yana yin ta ne fa da ka a aikin haji ya gama umara ta kudumi ba shi da abin da zai yana jira ranar aiki ranar fita ta ruwiya shine ce to bari ya dan yi wani aiki mana kafin rana, shine yayi wannan aikin jama'a karo manta ya kamata mu dinga tuna wannan za mu fi gane falalar littafin da kuma karfin ilimin wannan malami Allah ubangiji saka mishi alkhairi to ina ganin sai mu tsaya anan insha Allah tun daga shi mun samu gaba kuma lokaci yayi abin da muka faɗa dai muna fata Allah ya bamu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakurai da zunubai Allah muna roƙonka gafararka da rahama Allah ka jikan mu daga magabatan mu daga cikin malamai da ƴan uwa da dangi da abokan aiki tun daga magabatan mu na can farko har zuwa yanzu Allah ka sa mu cika da imani muna addu'a ta musamman ga Malam Albani ya Allah ka jikan shi da gafara Allah ka sa ya huta ka mishi rahama Allah ka jikan shi shi da Abdul Barri da shi da Ummu Abdul Barri da kuma Abdullahi ka sa sun mutu mutuwar shahada Allah ka maye musu bayan su ka ɗaukaka ainihin zuriyarsu Allah ka sa can ya fiye musu nan Allah kuma ka haɗa mu da su a darar salami muna kuma addu'a Allah ya gyara mana wannan ƙasa ta Najeriya ya kawo mana ɗauki a harkar siyasa da addini da rayuwa da tattali da sauran al'amuran rayuwarmu subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullah